بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مناسك فصل وفي بيان أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشين لب الحسبة دومن سنسيني الحسبة تعريف الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله أمر بمعروف إذا ظهر تركه أي أمرني دا أبو ميسو إذا أكدني بعيش سنة ونهي عن منكر إذا ظهر فعله سنة هنا أبو ميسو ذا شو دكيو إذا أي كتاشي تابينا إذا أن أي كتاشي من غاني توانا زيزو مجلس من همس yana mana bayani akan uqubat ai ko cewa idan mutum ya aikata wani abu mara kyau shari'a ta tanaji uquba saboda Allah subhanahu ta'ala shi ya halittarsa kuma shi ya fi sanin halittarsa to ya san akwai marasa jin magana a cikin halittun Allah Allah ya sanya a cikin iliminsa cewa akwai marasa jin magana waɗanda in za ka sauke musu ƙur'ani kai musu tafsirin ka kawo duk maganganun annabi duka a kan fassarorin ayoyin nan da maganar sahabbai da maganar tabi'ai to kana gamawa ba za su saurari abin da kake faɗa musu to shi yasa sai aka tanadar da alwazi usulfani to shi ne sai ce wa ta'aziru ajnasu shi ko ta'aziri wato ladabtarwa wadda ba ta da haddi ladabtarwa wadda ba ta da haddi al-imam ibn al-mulaqqin a cikin al-ilam bi fawaid al-ahkam bi fawaid umdat al-ahkam ya kawo bambance bambance tsakanin ta'aziri da da ina jin fuskoki wajen sun kai uku shida abin da ya bambanta tsakanin ta'aziri da haji haji na da iyaka ta'aziri ba da iyaka haji ba wanda yake zartar da shi sai hukuma ta'aziri ko wanda ba hukuma ba ma na yi haji ba a yafe shi a tashfa'u fi haddin min hududillah ya usama amma ta'ziri ana yafe shi ana yafe mutum ta'ziri to da sauran dai bambance-bambance da ya kawo kamar da na ce sun kai kusan shida to shi ne sai ce wa ta'aziru abinasu shi ta'aziri ladabtarwa wacce ba ta da iyaka ke eh, tana da kashe-kashe ta kasi gida-gida minhu ma ya kuna da tarih akwai ta'aziri na a kushe mutum ka gaggaya mishi magana yanzu misali a kama liman mutum limamin juma'a mai hawa nan bari ya ce wa mutane kala Allah kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai a kai shi kotu alƙali ya kalle shi da nadi ke ke dalla ka fice kaga ai ya gama da shi a talahu ya kashe shi ila saife ko ko a ce qatalahu bila silahi ya kashe shi ba makami to akwai tawbihi يزع الإمام أحمد يتي الإمام الشافعي يتي فإن المصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أغضى اجتماعا والزجل بالكلام شنا أطيبك كهواء مجانا wani cire da ya ake yadawa yan kwanakin nan na ganshi ina za a indiya ne wani da suke yanzu da nasu ya sa irin lab abin nan kwatsin nan ko alkali ne ko ɗan sanda ne ko likita ne sai je daidai inda mutane suke taruwa idan bai ranka da face mask ba sai fara magana da ya fara magana ko sai fata ma mahaifi sai ce kasa shi ke na zai gaba ke tafi wajen wani shi ma zai fara magana kamar ba zai mare ta wata ta sai ta kama mutum mahari sai ce ka sa sai gaba ko ba wanda ya rama ma Allah shi kyauta Allah ya tsare wa bil habs akwai kuma ta'azirin da ake yi a ɗaura mutum ana ta'aziri da dauri gidan yayin akwai wani malami daga cikin malamai na wannan zamanin da ya aiki a kan gidan yayin a musulunci mujalladai biyu duk wani hukunci da ke da alaƙa da alhabsu ko asijinu ko Sajinu ya bambanta tsakanin me ake ce ma Sijinu da Sajinu da hmm? sajana ko sajina mafdarin kenan amma Sijinu to ne asalin sunan kenan halabi ka fi sijini ko ba haka ce ba بضع سنين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هذا سجنك أنا ما أنت سجن مخبئك وحبسك أنا أدور مكان ومن ما يكون بالنفي عن الوضع أقول كما وندى إيكي كيف أنت أقول رمت لك شاسع أقول إذا أقول رمت لك ناجيريا أي أشقاو وشقلات ذي جيتك لديه هو يدوح أقول دوحا ولكن غير ولا تنشي إيه ومنه ما يكون بالضرب أقولكم وين ذا عيد دوكا شو أم مش نسي تايد ذا دوكا أما دوكا نكائدة دوكا ندوكوتي ما دوكا يبدأ في الجدامة بكو أنا تعزيري دش كان ذلك لترك واجب زي يواء بجمت شبو ديابا ونواجبي مثل الضرب على ترك الصلاة أما دوكا بأكي ميارو إذن يبصلح أن نفسني سموه أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين قال لي إنزم كيش يتغربوا مع الوكيس سنن الله سبحانه وتعالى يا باد داما سوا واضربوهن ماتا واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن قال ما لم يسكسدوك بدأت مغنى بامتن كو كاكو يداجي كو تدوك ما تشرب duka malaman malikiya suka ce da tuna riga ka sa malin malin kawai sai kai mata haka shi ne don wasu kuma malamai suka ce a abdar da ghairul mubarrih eh, da ba zai da ba zai da ba zai bar asiri ba ba zai bar gurbi ba ko sarki a daɗi alfukukin wajibati ko kuma mutum ya bar ya ci ba da haƙƙin da ya waje bai ba da. مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه kamar mutum ya kiba biyan bashi kuma yana da ikon biyan bashi a ayi da shi ya ba da account ɗin shi a tafi banki ya ce ba zai bada ba ko ya ba da atm card ɗinsa a je a ciro kuɗi a biya bashi ya ce ba zai bada ba to ya halatta a ɗan bige shi domin ya ji zafi ya biya bashin ko kuma ya ba da atm card ɗinsa domin a je a zaro abin da za a zaro a mayar mishi da kayansa au alatar tiraddin maksudi ko kuma mutum ya kwaci a ce ya dawo da abin da ya kwata amma ya ƙi dawowa da shi au aja ila amanati ila ahliha ko kuma ya kisar ya kisar da amana zuwa ga masu amma misali a ba mutum zakka ya raba kawai shi ya ki ba da wannan amana aka ba shi ko a yi masa wakaci shi ke nan kawai shi ya mafi an ba wani gida an ce gidan marayu ne kawai sai ya shiru shi kenan shi mai gida ya ba da gidan shi shi kuma bai gina ba ba bayani kawai ya mulki shi kawai yana jiran a ɗan manta ya zuba yan haya sai kuma ya saida duk a wannan ƙasar ta ma'ana yi Allah shirye mu fa innahu yudghabu marratan ba'da marrati al-imam Ahmad al-imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ce za a rika dukan lokaci bayan lokaci كان يؤديها الواجبة الزيارات <laughs> والنوم واجبا لكي كنشي لا دانت بعد من كي جاء داو معك جميل أساكد وكان جاسي ذاك بعد من كبادة أساكد مجاني ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم أما أغبض مكان دان فلا إيرانا باي إيرانا أكد كيش يوتو دان فلا كيش يوتو دان ما أدكيش تعطي ونه وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهل يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد وإن كان الضرب على ذنب ماض إذا يا كسن شو وني ليفي يا شو ya جزاء بما jaza'an bima أظن sakamakon abin sakamakon abin da mutum ya aikata wa nakalan min Allah lahu kuma a masa azaba a matsayin daga Allah take azaba wa li ghairihi min Allah lahu wa li ghairihi ko gare shi ko ga wanin sa fa hadha yuf'alu minhu bi qadri hada to dukan za a masa gwagwadon bukata faqat hawa wa laysa li aqallihi hadd ba'i da iya ba'i da karanci eh ba'i da karanci mutum ne wani laifi laifi mara kyau kamar misali sai a kama mutum mace da namiji a ɗaki amma ba a ga sun aikata komai ba to haka nan za a ga su tafi hmm? su koma suna wa mutane gwado hmm? kuma ma ya mata haka da ido ya ce su haɗe gobe a wani waje su canza waje ji alal akalli ya kamata a zane su sai a musu ta'aziri gwagwadon bukata gana kalan min Allah وأما أقسم التعذير ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أما ده مدى أكثر كم يأتي باع باع باع عنده إيه تعذيري بيدا يا بيدا كرنشي وأما كما أي ساقاني أشكل مذهب الإمام أحمد مزنغنو أكد وننسى هذا مدى يوانشي أحدها عشر عشر جلدات وفي سكة شيء جلالة قومة سبب حديث سيدنا علي لا يضرب أحد فوق عشر إلا في حد من حدود الله حديث من كتاب باء دوكا واني في يد أولا لا قوما في ذي إذا هجين تحاج هجس والثاني وسكما سكتي دون أقل الحدود أكلمة كان شو هدي توسي قعوشش كم زانوا من زاني سوسي أكلمة كان شو هدي ka a wuce shi in ma tis'atun wa salasuna sauta ko dai a yi ma mutum bulala talatin da tara wa in ma tis'atun wa saba'una sauta ko kuma saba'in da tara menene ya sa ya ce haka kaga haddin giya a zamanin manzo Allah sama da zamanin sayyidina Abu Bakar da farkon zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu shekaru biyu to sai da umar mu duka waɗannan bayan allah manya-manya to sun kasance idan aka samu mutum ya sha jiya ana mai bulala arba'in to shi kenan kawai zamanin sai da umar fa aka kawo wani ya sha jiya to aka mashi bulala arba'in din nan kawai tashi kawai yana kawai tashi yana murtisi da idansa kawai yana neman yawa mutane wani abu ma na rashin mutunci shi ne sai sai da umar radiyallahu anhu ya ce to ga dai abin da ya faru sai sai na ali ya ba da shawara cewa a duba menene a kallo alhaji? sai aka ce bulala kamanin kadashi bayan shi akwai wanda ya wuce akwai wani kada da shi a hajji babu a hajji ba kasa da bulala tamanin aiko to shi kenan sai aka ce to a sa shi a mai da shi ya zama tamanin shi kenan to sai ya zama bulala tamanin ake yi kai zama zamanin mazan sun sama wasu malamai sun ce kai ba a iyaka kawai ka min nabbari da biye biye wa min nabbari da sau biye kawai sai a ce a dukkan irin yadda ake bi a gari din nan ya yi marisa ya sha kafsu ko na shirye mu wa kasiru min وهذا قول كثير من أصحاب wa حنيفة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأن ديوا دجا شما المازنون الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي ده أحمد سنة في أحمد والثالث أنه لا يتقدر بذلك أما كان تؤكد استخباء قد راشد وهو قول أصحاب مالك وأن إتشي مدنى بيدك شن الماجران الإمام مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد بوصدة شن الماجران الإمام الشافعي لكما الإمام أحمد وهو إهدى روايتين عنه kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu daga Imam Ahmad rahmatullahi alaihi kenan kun gani lakin لكن إذا ta'zir fi ma fihi muqaddar lam يبلغ bihi ذلك المقدر sai dai idan ya kasance ta'zir abin da dama yana da iyaka ba za a kai wannan iyakar ba mislu ta'aziri ala sadiqatin dunan nisa in ga dama ai sata na da tana da iyaka ne a yake a yanke hannuna mafi ko a rusuwa nan za a yanke ko sai mutum ya saci abin da bai kai misali ba sai abin shi kawai tafi hakan to za a mishi tajiri la yughlaqu bihi al-qat'u ba za a kai matsayin a ce a yanke masa hannu ba domin ba a yanke ma mutum hannu kamar da ya tabbata hadisi sahihi daga nana Aisha radiyallahu anha kuma muttafaqun alaihi cewa ba a yanke ma mutum hannu sai idan ne sai idan ya kai nisabi nisabin nan kuma shine ne rubu'u dina yanzu dubu ashirin da wani abu ne ya kada biyar ko dubu ashirin da biyar والتعزيء على المضمضة بالخمر كما هو نقول في أسامون الأم دنيا كوي كوكرة باكي إلى بيها أما يتبع وأنا أياس كذا الدنيا لا يبلغ به حد الشرب لو بزاعة كلمة إن حد شاء لو ما يبي حد يبا قلت رباكيت والله تلاه تبقى رباكيت ومين والتعذير على القلب بغير الزنا صنع هكا نمو تمن بيه يمو أنا كذا في أما بقى كذا تنزل بقى كمان يتشي ومتم أراوي ko bai da dalili to shi ne sai ce layi bulagu bihi hajji ba za a kai matsayin hajji ba wa hada alqawlu adamul aqwali wannan magana ta uku ita ce ta fi zama tsakatsaki alaihi dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi sunnatu khulafa'ihi ar-rashidin wa sunna manzon sallama da kuma sunna khalifofinsa shiryayyu Abinda ta nuna kenan فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأته أحلت له امرأته جارية هانئة an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya duki wani mutum wanda matarsa ta halasta mishi bai wata kawai ta ce ga baiwa ta nan ba fa kyauta ta bashi ba ta ce in ba na nan to ta shi ce kuma ba kyauta ta bashi ba kaga ne ya aikata alfasha to sai maza sama ya mishi ne ne ata ya mishi bulala ɗari a ka'ida ne ya kamata a mai su samu na rajulu wa dara anhu alhadda bi shubhati annabi sallama aka ce ya tunkuɗe masa haddi da shubha wanda ka'ida ce ta fiqhu yajibu dar'ul hududi bi shubha me shubha wa zai faɗa me shubha na a nan a yi mun san mai tarifin shubha a ce mana yi tarifin shubha kuma me shubha a nan da manzo Allah ta sama aka ce sun fi yana da rauni ku ya kuri <laughs> amma dai mu fitar da hukuncin me ya shigo da ta sa manzo sama bai masa haddi ba hmm. saboda ba kyautar kaiwar akan a ya zata je an ai halasta mashi kawai ta zaka ji ai matan shi ce ta halasta mashi amma ko bata bashi kyauta ba ka ji shi har shi yana ganin tunda matan shi ta ce ai ba komai eh? wanda a ka'ida su iyayen giji irin mata da ake haɗo su da da kuyangi to kishi suke da su kishi suke yi da su to ita kuma kawai sai ta yi to imani za a kira shi ko ne ko ko tsaba kirki shi ta ce masa ba komai ya bai wata nan ba komai to shi kuma sai amfani da wannan damar sai ya zake ma baiwa to ba za a masa rajinu ba domin nan ba ba alfasha yayi ba ba ba yayi ba eh ba zine ta asali ba eh <laughs> ba zine ta asali ba inda yana da wannan abin nan din yana da wannan lungu da ya makale so da aka sai aka ce a masa bulala ɗari wanda ya kamata a masa rajumu wannan misali ne mai kyau hmm? amma asarin yana da akwai maganganu a kansa wasu kuma malamai suna ganin ya tabbata hmm? Allah ala akwai dogon tahariji a kansa hmm. da ka alal aƙalla muna iya cewa hadisi ne hasan mun ci gaba misalai ne yake ta bugawa annabi ya ce ayi fa hada wa dallat alaihi sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunnatu khulafa'ir rashidin to mun jira annabi sallama saurana sauran sahabbai mukhalafa Allah shi taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh